أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya san tabbata ma Allah mai girma da ɗaukaka wanda cikin iyawarsa da kaddarawarsa ya nuna muna wannan marici na na ishirin da uku ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyu wanda ya yi daidai da biyar ga watan mai miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya gamu a wannan babban masallaci na riyadu salihina da ke wannan babban birni na new buza kanji kenan bargu local gamman niger state nigeria domin ci gaba da gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana idan ba a manta ba muna cikin suratul ghafir kuma jiya mun kai ƙarshen aya ta arba'in da shida wanda ya nuna kenan a yau za mu tashi farkon aya ta arba'in da bakwai inda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa وإذ يتهاجون في النار فيقول الدعفاء للذين استكبروا فيقول الدعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار نعم وإذ يتهاجون في النار جيا mu yi bayanin cewa fir'auna ya yi niyyar zai kashe annabi musa da faɗa a baki yake a bari zai kashe annabi Musa to shi kuma annabi Musa yake Allah zai kare shi domin Allah shi ke kare dukkan wanda ke rike da gaskiya to daga nan kuma Allah ya turo ni bawan Allah wanda ke taimaka ma annabi Musa a wajen dawa kuma ya yi da'awa ya ja kunnin fir'auna da mutanensa an dai wa'azi ya yi wa'azi ƙarshe dai sun ki yarda da wa'azinsa har sun kashe shi kamar yadda muka gabatar a jiya to bayan haka Allah ya faɗa mana hukuncin fir'auna ta hanyar halaka shi a nan duniya bayan an halaka shi kuma ya gaya mana cewa za a ci gaba da yi masa azaba har ran tashin kiyama ita ma ran tashin kiyama idan aka yi ta to za a ce a sa cikin azaba mafi muni to yanzu ga su can cikin azaba tun jiya mun gaya muku sun shiga to yanzu shine za a gaya muna halin da suke cikin azabar bayan su riga sun shiga wuta saboda kin wa'azin da annabi Musa ya yi musu da kuma wannan rajulun mu'minin min ali fir'auna ko dai hizqilu ko habibun najar ko ni dai wanda Allah bai ambata mana sunansa ba amma ya sa muna ya sa masa suna mu'minu ali fir'auna wannan rajulun mu'minun mi ali fir'auna to shine yayi musu wa'azi bai karba ba bai karbi na shi ba bai karbi na annabi Musa ba da shi da rundunarsa to wannan ya ja musu shiga wuta to yanzu ga su can cikin wutan kuma suna ta jayayya wato wa su yanzu suna jayayya manya suna ja da kanana kanana suna ja da manya fa yaqulu du'afa'u yanzu ga kanana suna fada masu rauni daga cikin su wanda aka azabtar tun nan duniya wanda aka ja suka bi su suka je suka bi su a wajen bata ba jagororin ba yanzu inda ake jagoranta su ne ke faɗa lillazina stakbaru ga wa'annan da suka yi girman kai kenan suna faɗa ga arnan da suka ja su domin ko da kahirci rundunar kahirai akwai shugabanni a ciki to shugabannin kahircin kananan su na gaya musu suna cewa inna kunna lakum taba'a mu mun bi ku a can duniya mu ne kyan goyon bayan ku mu ne kyan kanzagin ku mu ne idan kuka daga kafa mu taka mu ne kuke ba da umarni mu bi ku to mu ne mabiya a can duniya tunda ku mu ne mabiyan ku a duniya ku ne shugabanni tambayar mu anan shine fa hal antum mugnuna anna nasiban minan nari yanzu za ku iya wadatar da mu daga wani bangare na wuta ke da za ku iya raba mu da wani bangare na azaba ta wuta eh, ku dan rage muna tunda yanzu ga mu da mu da ku duka cikin azaban nan to muna cikin wani bala'i can duniya ku ne shugabanni to yanzu akwai wani abun da za ku dan rage muna wannan azaban nan da muke cikin ta a dan rage muna maimakon ka ce bari ka rage ma shugabanka a ah, yanzu kana neman shugabanka yayi mami ya rage maka wannan azabar da kake cikinta dalilin su kuma na cewa suna bukatar shugabannin su su rige musu wannan azaba to su shugabanni fa su ne suka jagorance su zuwa aikin da ya kawo su cikin wannan halin yanzu wannan shi yasa suke neman shugabanni nasu su raba su su dan rage musu ba wai su dauke musu gaba daya ba a dai dan sassauta musu a dan kasa ko da dai kashi goma ne su dauka shi daya to kaga dai an dan rage musu ne qala alladhina istakbaru قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا ما سكر من كيد كشكين سوسي سكا فدا سكا إنا كل فيها سكا آآ باتم مدارجي مكو عذابا دكوكي شكينتا آآ ai da mu da ku duka muna ciki wannan azaba domin muna cikin jin azaba kamar yadda kuma kuke jin azabar mu ma muna neman mai ɗarige muna kamar yadda kuma kuna neman mai ɗarige muku inna Allah qad hakama bainal ibadi Allah ya riga ya hukunci tsakanin bayi yanzu ya ba mu namu ya ba ku naku ya ba kowa nashi saboda Allah ya riga ya hukunci yanzu mai mako batun mu dauko naku mu rage muku a naku naku na namu ma namu ne kowa an bashi nashi wannan shine abun da ya faru yanzu kaga suna son su guda ma mutane su magoya bayan su a cikin wuta ba a saba ma Allah Allah ya yi hukunci amma nan duniya Allah ya hukunci sun saba ma Allah sun jagoranci mutane zuwa saba ma Allah sun jagoranci mutane zuwa ga saba ma abinda annabi Allah ya zo da shi zuwa ga abinda su suke so da abinda sun zuciye su karantar da su to amma yanzu ga su cikin wuta sun suke su karantar da su cewa to Allah fa ya hukunci tunda ko Allah ya hukunci yanzu ba batun cewa mu rage muku ko ku rage muna ya ba mu ya ba ku ba a saba hukuncin Allah eh ba a sabawa na'am وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب yanzu saboda cikin nasu sun jayayya manya da ƙanana kowa ya faɗa ma wani magana ta ɓata masa rai ƙanana sun ce ku rage muna manya sun ce ba sa rigewa sun ce da su da su duka kowa na da nashi kuma ba batu wani ya rige ma sun ɗebe ɗammani yanzu ƙanana sun ɗebe tsammanin manya na iya rige musu manya sun ɗebe ɗammani ƙanana na iya rige musu ta wani ɓangare na azabar su yanzu dukkanin su kowa ya riga ya ɗebe ɗammani kowa ya riga ya ɗau a ƙaddara ya rungumi ƙaddara ya rungumi wannan azabar da ake masa to amma yanzu kuma sai suka sake fitowa kuma da wata hanya daban wadda ba wacce hanya ta ɗazu ba ta jayewa wa junansu yanzu wannan hanya ita kuma ita ce yanzu masu gadin wutar su ne za a ja wato za a je kuma a kama kafa gare su wa qalan allazina fi nari wayanda ke cikin wutan gaba daya da manyan da kananan duka sai suka hada kai wuri daya yanzu ina za su je li khazanati jahannama za su je su yi magana ga wayanda ke gadin wutar jahannama su ne wayannan mala'ikun da ke gadin wuta wayanda suke zabaniyawa ne ba sa da tausai wayanda ke gadin wutar jahannama to yanzu wajen su za a je wajen kamun kafa kuma me za a ce musu sai ya ce ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'azabi sai a ce masu ce ma wayannan mala'ikun ku taimaka muna ku roƙan muna ubangijin nan naku ya sassauta muna azaba ne guda musarara. yini guda muke bukata ɗauke muna azabar yini guda sai mu sarara mu ko mun roƙa Allah baya karɓawa to ku ku roƙa muna to Allah ku taimaka muna matsayin ku na mala'iku Allah mutanen kirki masu alkhairi masu kaza masu kaza sai sun dada su to muna bukatan ku yi muna addu'a ga ubangijinku sai ya dage muna azabar yini guda kacal mu huta mi za su ce musu ƙwalu awalam ta kuta tikun rusulukun bilbayyinat ƙwalu bala ƙwalu fada'u wama du'a'ul na illa fi dolal ƙwalu za ka ji manyan ko sun buɗe baki sun ce a su masu gadin wutar mala'ikun kenan. nan zaka ji suna cewa awalam takuta atikum rusulukum bil bayyinati shin wai manzannin ku ba su kasance suna zo muku da hujjoji ne ba ai ku ba abun tausayi ne ba tambaya da muke muku tambaya ba aiko muku da manzanni ba masu yi muku gargade masu yi muku wa'azi wanda suka zo muku bil da hujjoji halan ba su zo ba kalu bala suka ce eh gaskiya sun zo aiko annabawa sun muna gargadi sun karantar da mu sun ce mu ji tsoro Allah idan ba mu ji tsoro Allah ba za mu shiga wuta sun gaya muna akwai wuta akwai aljanna amma dai ba mu yadda ba wannan shine kawai saboda ka ba mun riga mun an gaya muna mu dai abin da muka bukata kawai mu dai ku yi muna addu'a ai shi Allah an ka addu'a yana karbawa qalu fada usikitu tun yana karbawa ku yi addu'a ku yi addu'a ku da kanku mu dai ba za mu yi ba amma ku ku yi wa ma ul kafirina illa fi dalal addu'a arna kuma ba ta cikin komai in ba bata ba Allah ba ko sauraren su su mala'ikun sun san Allah ba ko sauraren su shi yasa suka ce ku yi addu'a Allah ba sauraren ba wanda Allah zai saurara ma akan cewa a hidda arna a wuta ran tashin kiyama shi yasa idan mutum ya mutu yana kafiri ko duk wali takakka duk zaman ka bawan Allah duk zaman ka mutumin kirki kaka kuskura maka yi masa addu'a don Allah ba ya karba ba wai sai ya sa shi wutar ba ya dai mutu yana kahire to kar ma kai masa addu'a ballenta an kai ran tashin kiyama an sa shi wuta wai kace kai addu'a ya hito bai ma yiwa annabi Allah ma Allah ce bai da wa arni addu'a ba annabi Allah Allah ce bai da ba wanda duk ya mutu yana kahiri kakka masa addu'a ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم ما كان للنبي بايا تبا واقع النبي الله من درجة ميكيما إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للمشركين سجي su nemi gafara ga mushrikai da suka tabbatar da sun mutu suna arna wai su rokan musu ya Allah gafarta mawa ne kuma ka ya mutu yana kahiri Allah ce annabi Allah baya yiwa gare shi haka masu imani baya yiwa gare shi walau kalu ulil qurba ko da ku can uwansu ne na kusa gare su kamar yadda Abu Talib yake dan uwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya yi niyyar ya rokan masa gafara Allah ce baya taɓa yiwuwa ka roƙan masa gafara ko da yake ɗan uwanka ne kanin babanka ne baffanka ne kuma gashi ya baka kariya na musamman ya kula da kai ya rike ka rikon amana ya ma so ka fiye da yadda yake son ƴaƴansa amma dai tun da bai imani da kai ba har ya mutu yana kahiri baya yiwa ka roƙan masa gafara ba kai ba duk wani mumini wanda babansa ko ɗan uwansa ya mutu yana kahiri baya halatta ya roƙan masa gafara walau kanu ulil qurba ko da ƴan uwa ne na kusa gari su min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya riga ya tabbata cewa wa'annan ƴan uwan nasu da suka mutu ƴan wuta ne ya aka yi tabbayyana cewa ƴan wuta ne sun mutu suna shirka ga Allah wanda ya mutu yana shirka ga Allah ya tabbata cewa dan wuta ne wa ma kana sifaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu ko shi annabi ibrahim da kuke ji an ce ya roƙan ma babansa gafara ba wani gafara ya roƙan masa ba alƙawali ne yayi yake zai roƙan masa Allah sa sakfiru laka rabbi zan roƙan maka gafara ga ubangiji na Allah amma shi ma kansa yi falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu lokacin da ya bayyana cewa baban nasa maki Allah ne ya mutu yana arne shi kenan tabarra aminu ya barranta gare shi bai sake roƙan masa gafara ba lokacin da ya tabbatar da ya mutu yana arne bai roƙan masa gafara ba ya roƙan masa gafara kami ya mutun yace zai roƙan mai gafara ga laifukan da yayi kuma ya roƙan masa Allah ya shirya shi ya roƙa masa gafara tun bai mutu ba yana mutuwa yanzu yake to shi kenan tun ya mutu yana kahiri ba dama a masa gafara to ashe ba wa ba awa arne addu'a Allah ya karya sa shi wuta baya ya mutu yana arne babu wannan addu'ar ko kai ta Allah bai saurarin ka kuma Allah ya hana yi ta ballin ta har ya riga ma ya shiga wuta ba a masa wannan gafarar sauraka fada uku je ku yi ku da kanku mu dai kan ba za mu yi ba wa ma du'a du'aul kafiri illa fi dalal addu'ar kahirai ko nan duniya ma Allah baya saurarin ta ballin ta ma riga an shiga wuta Allah baya saurare wannan addu'a ya Allah ka kare mu sai Allah da yana cewa inna lanansu lana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah da yana ga ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yana ga muna yace inna lanansuru rusulana mu ne za mu taimaka ma manzanninmu da muka aiko annabawa Allah wallazina amanu da wa'inda suka yi imani da wa'innan manzannin fil hayatid dunya anan duniya za mu taimaka musu yadda duk ake so a ce mutuncin su a ce zarahin su a kashe su Allah zai kare wa yau yaqumul ashhad haka ran tashin kiyama ma Allah zai kare su Allah zai taimaka musu wannan shine kake gani muna tafiya cikin taimakon Allah Allah ka kara taimaka muna sai Allah ya ce a yaushe يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ranar da Allah mai girma da ɗaukaka zai taimaka ma manzanni Allah ya taimaka ma masu imani shine yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum ranar da azzalumai wani uzurin su baya amfanin Dukka dukkan da za su kawo wa na dalilin yin zalunci zalunci ya kasu kashi biyu zalunci na shirka da zaluncin da bayin Allah ke yi tsakanin su da junansu wannan ranar dukkan uzurin da zaka kawo bai da amfani idan ka mutu kana shirka ko ka kawo ma Allah uzuri ka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina Allah bai karban wannan uzuri idan ka ce wani ne yasa ni shirka Allah baya karban wannan uzurin idan ka ce wani yace mini wannan abun ba shirka ne ba shi yasa ni shi Allah baya karban wannan idan ka ce wani ya ce wannan abun ai da'a ne biyayya ne ga Allah ni ko don ina son Allah ina son manzo Allah ni bi Allah ba karban wannan uzuri dukkan uzurin da zaka kawo ma Allah wai ka shirka a nan duniya wai uzurin da zaka gitta wa Allah Allah ya karba Allah ba ya karba a wannan ranar haka wanda ka zalunta a nan duniya wani bawan Allah da kace amanar sa a nan duniya ka zalunce shi kace dukiyarsa ko kace mutuncinsa ko kuma ka zubar masa da jini a nan duniya idan aka jeran tashin kiyama duk uzurin da zaka kawo wa Allah baya karban wannan uzurin sai ya kwace mai sa da kake masa nan duniya yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum ranar da azzalumai dukkan uzurin da za su gabatar a gaban Allah Allah baya karba walahumul la'ana kuma suna da la'anta a gaban Allah Allah zai ɗebe musu albarka Allah zai la'ance su walahum su'ud dari suna da gida mummunan gida shine gidan wuta gidan bala'i gidan azaba ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فرعون بايا النبي موسى يا مسا وأذي دقرقدي an samu wannan rajulun mu'minun min ali fir'auna shi ma ya masa wa'azi ya masa gargadi bai karba ba amma annabin Allah bai tsaya a nan ba ya ci gaba da gargadinsa ya ci gaba da zamansa annabi Allah mai kima a wajenmu walaqad atayna Musa al mun ba annabi Musa shari'a wadda fir'auna yake karba wa auratna bani isra'ila alkitaba muka gadan ma bani isra'ila littafin nan da muka ba annabi Musa bayan wucewar annabi Musa ya bar mabanun Isra'ila sun rike wannan kuma hudan wa zikira li ulil albabi wannan littafin da muka ba annabi Musa shiriya ne kuma tunatarwa ne amma fa ga masu hankali daga cikin su wayanda ba sa da hankali sun yi watsi da wannan littafi na annabi Musa ba su karbe shi ba sun yi watsi da wannan shiriyar da Allah ya ba annabi Musa ba su karba ba amma masu hankali suna rike da shi wannan ta sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zo da shiriya kwatankwacin irin shiriyar da annabi Musa ya zo da shi ya sa wa'annan mutanen da ke da hankalin da ke biyar annabi Musa sau da kafa sun bar sun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kasancewar abin da annabi Muhammad ya zo da shi shine abin da annabi Musa ya zo da shi sauraka su rike sau da kafa amma wa'anda ba su suka yi watsi da abin da annabi Musa ya zo da shi to haka ma abin da manzo Allah ya zo da shi sun yi watsi da shi ya Allah ka kare mu saboda ka sai Allah ya dawo yana ba manzo Allah hakuri yana ce masa fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار Allah ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai hakuri ba kai kadai ne aka fara karyatawa ba annabi Musa ya zo da shari'a kamar yadda ka zo da shari'a annabi Musa wasu sun karba wasu sun ki karba kamar yadda kai ma hakan ne saboda ka fasbir ka yi hakuri inna wa'dallahi haqqun alƙawalin Allah gaskiya ne kamar yadda aka wa annabi Musa alƙawali za a taimaka masa kai ma haka an maka wannan alƙawalin kuma yadda kaga an cika ma annabi Musa wannan alƙawalin kai ma cika ma za a yi amma dai wastaghfir li zambika ka roƙi Allah ya gafarta ma zunubinka ka ya gafarta ma laifinka da kai wa sabbi bihamdi rabbika kai tasbihi domin godiya ga ubangijinka Allah bil ashi wal ibkar sahi da mariki ba kowane lokaci ke da kowane lokaci ka kama tasbihi da hamdala da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kasancewar Allah ya yi maka komi ya baka annabta ya daga darajar ka ya taimaka maka wannan ka ci da godiya ga Allah da tasbihi da kuma hamdala zuwa ga ubangijinka Allah mai girma da daukaka wannan tana da ke ayoyin da suka sauko inda ke ba manzo Allah dama yi tasbihi yayi tahmidi yayi zikiri kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike har ma karshen rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da kusan karshe Allah ya gaya masa cewa Allah zai sa baka nasara wannan nasara da muke maka alkawalin cewa zaka samu zaka samu idan wannan nasara ta zo to ka ci gaba da tasbihi da tare da tahmidi da godiya ga Allah idza jaa nasrullahi wal fathu بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله تنك كما النبي موسى القولي منتكا مساء kai ma mun maka alƙawli za mu cika maka zaka ci nasara ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to idan wannan nasarar da muka maka alƙawli ta zo idza jaa nasrullahi idan wannan nasarar Allah da muke maka alƙawli ta zo idza jaa nasrullahi wal fathu wannan budin da muka ce maka za a yi za a yi budin makka musulunci zai shiga makka har nan da kaga sun addabe ka suna yakin ka sauran za su musulunta wayanda ba za su musulunta ba za mu yi maganin su makka za ta faɗo karkashin musulunci gaba ɗaya a wannan lokacin da abun yake faruwa ya zo to fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka Allah mai girma da daukaka kuma ka roki gafara ka roki Allah ya gafarta maka zunubinka domin innahu kana tawwaba shi Allah mai yawan gafara ne Allah mai karban tuba ne to kai haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga wannan aya lokacin da ta sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da wannan tasbihi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar aisha take cewa yana fassara yana bada yana bin umarni wannan ayar da Allah take masa fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba yana daukar wannan umarni ne daga wajen Allah haka manzo Allah ya ci gaba da yi a duk sallah sai ya wannan a dakkar kowane lokaci in zai kwantawa zai yi in ya tashi ma da wannan yake tashi saboda Allah ya riga ya guda masa wannan nasarar da yake zai masa kuma ya bashi wannan nasarar wanda wannan yayi daidai da wannan wannan aya ta bada umurni manzo Allah roki gafara ta bashi umurni yayi tasbihi ta bashi umurni yayi tahmidi haka ma wacan ta iza ja nasrullah haka ta bashi dama kuma Allah ya ce bil ashi wal ibkar marice da sahi karin kai wannan yana da kyau karin kai wannan matsayin ka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda dukkan wani musulmi ya kamata shi ma ya kama tasbihi ya kama zikiri yana ambato Allah lokaci bayan lokaci ko wani lokaci dare da rana a same ka kana zikiri a duk lokaci kana kasuwa zaka iya yin zikiri kana kan abu hawa zaka iya yin zikiri kana zaune ka iya yin zikiri kana tafiya ka iya yin zikiri amma fa zan zikiri ne wanda manzo Allah ya koyar ba wanda wani ya koya ma ba ba wanda wani ya zo da shi yace an bashi ba bayan wucewar manzo Allah bayan addini ya kammala ya hauro da shi ta bayan katanga ba shi ne zikiri ba zikiri shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo domin shi ne annabi ya zo da shi shi ne kuma bayan an zo da shi ne Allah ce an cika addini amma wannan wanda wani ya kago yake an bashi shi bayan an riga an kammala ne an riga an ruhe koha sai ya zo da shi an rufe kofa bai samu hanyar shigowa ba saboda ka gehen bayan kasuwa ne yake in ka je can to za ka haɗu da yan fuwan nayi Allah ka raba mu da ɗan fuwan nayi ka zo ka shigo inda annabi na annabi yake shi ne ba na yan fuwan nayin ba amma duk zani zikirin da ba na manzon Allah ba to in yin ma shi ya laƙa ma kayan fuwan nayin ne ya yaudare ka ya raba ka da na manzon Allah ya yaudare ka ya raba ka da na addini Allah ya yaudare ka ya raba ka da tauhidi ya yaudare ka ya raba ka da addini gaba daya ka je ka rike jabu kayan yaudara ka je gaba Allah ka samu matsala a gaba Allah Allah shi kare mu rike na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sabbi bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka bil ashi wal ibkari sahi da mariki sai Allah yake إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير Allah ke cewa innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi wayannan da ke jayayya game da ayoyin Allah wayanda ke jayayya idan an ce Allah ya ce suke ƙarya ne annabi ya ce suke ƙarya ne sai yayin da Allah tsaye da kai suke bai su yarda ba bari yin abin da Allah bai kawo ba annabi bai kawo ba suke ba su yarda ba wayannan suna ta jayayya bi gairi ilm bi gairi sultanin atahum ba sa da hujja a littafi Allah ko sunnan manzon Allah kawai gangan ne jayayya kawai ta ganin kom Allah ce kyale su in fi sudurihim illa kibirum ba abun da ke cikin zukatansu in ba girman kai ba girman kai ne ya hada musu yin saranda ga wahayi shine alqur'ani da wahayi shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama girman kai ne ke hana musu biyan qur'ani girman kai ne ke hana musu biyan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma hum bibalighihi ba sa iya kaiwa ƙarshen wannan girman kan nasu ko kuma ka ce ba sa iya kaiwa ƙarshen biyan bukatar tasu Allah ba zai ba su damar biyan bukata ba dukkan girman kan da suke yi suna ƙoƙarin su bishi ayoyin Allah suna ƙoƙarin su roshe abin da Allah ya zo da shi suna ƙoƙarin su roshe sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke karya suke wallahi ba za su iya ba fasta'iz billah manzo Allah ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin masharranta makiyan Allah makiyan sunna innahu huwa samiul basir Allah shine mai ji Allah shine mai gani ali sunna aikin ku kenan ku kira zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ku roki Allah ya kare ku dukka wani mai surkulle wani makiyin Allah mai iya cewa shi yana da lakani mai iya cewa yana da magani mai iya cewa ya iya siddabaru mai iya cewa wai shi ya iya faɗa da sunnan manzon Allah wallahi Allah zai kare ku ba su isa su yi muku komai ba ku rike Allah ku rike Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sunna da tauhidi ku rike wannan ba wanda yake sai cuta muku fasta'iz billah innahu huwa samiul basir ka roki Allah ya kare ka Allah yana jin ka lokacin da ka kira shi Allah yana kallon ka yana kallon makiyinka Allah zai kare ka Allah ka kare mu na'am لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون التي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون للي هل تسمد هل التكسى يا في زما بابا يا في زما مي جرمه daga halittar mutane don ba cikin mutane ba wanda ya kai sama girma ballin ta kasa ba wanda ya kai su girma walakin na aksara nasi la labu sai dai mafi yawa mutane ba su sani ba suna cewa wai a sake halittar mutane wani abu ne mai wahala wanda ya halicci sama ya halicci kasa sake halittar bayan ma an riga an yi ka ai ba zai masa wahala ba idan har kana da hankalin gane cewa Allah ya yi sama Allah ya yi kasa Allah ya yi ka bai kamata kuma hankalinka ya tayi ba kuma ka ce wai ba zai iya dawowa da kai ba bayan ka mutu Allah ya fi karfin wannan tun da yi sama yi kasa yi ka yana iya tayar da kai a ran tashin kiyama Allah ya ce a gaba وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير وند أمكاهو baya zama daidai da mai idanu ko nan duniya ma kun ga akwai bambanci a cewa eh, makarantar kurame makarantar makahe to su ko masu idanu ta su ce kaga ba ta su ce ba ana cewa na kasasso shi kuma ido ana ce mai na kasashe kaga ba na kasashe ne ba ashe ba ɗai ne ba makaho baya zama daidai da mai ido wallazina amanu wa amilus salihati walal musi haka masu imani da aiki na kwarai ba sa zama daidai da mara imani mai mugun aiki yadda ka gama kawo bai daidai da mai ido haka mai imani bai zama daidai da mara imani mai aikin kware baya zama daidai da mai mugun aiki ba sa zama daidai a gaban Allah ko kai ma kanka ka san ba daidai ne ba ka san makaho ba ɗaya yake da mai ido ba ka san ɗan ta'adda ba daidai yake da mutumin kirki ba ka san kahiri ba daidai yake da mai imani ba ya Allah ka kara muna imani Allah ce qalilan ma tatazakkarun yan kaɗan ne ke tunawa su gane cewa lalle akwai fifiko ga wanda Allah ya sa ya san musulmi mai imani da wanda baya da imani akwai fifiko da wanda Allah ya wa ya yazo yana aiwatar da ayyuka alkhairi yana azumi yana zakka yana sadaka yana kirta ma al'umma yana magana mai kyau yana zaman lafiya da al'umma akwai bambanci da shi da wanda shi kuma mugu aiki yake yi amma yi hankali ke gane hakan ya Allah ka kara na imani da hankali na'am inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharun nasi la yu'minun inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha lalle sa'a tashin ƙiyama. tana nan tahi babu shakka lalle ran tashin kiyama tana tafe kuma babu wata shakka game da zuwanta walakin na aksaran nasi la yu'minun sai dai mafi yawan mutane ba su yadda da wannan tashin kiyamar ba sai idan ta zo sannan za su ina dama mafi yawan majority mutane da ke rayuwa a doron duniya tun da har yanzu ba su yadda da tashin kiyama ba yan kaɗan ne suka yadda da muke fatan mu zama cikin yan kaɗan ɗin nan amma wa'annan da masu yawan da basu yaddan ba nan gaba za su yadda lokacin da ta zo musu sadda yardan ba ta da amfani gare su amma kai da yake yanzu ka yadda yanzu wannan yadda ta kai take za ta amfane ka ya Allah ka kara mana imani da ran tashin kiyama sai Allah ke cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله da kansa yake cewa wa qala rabbukum ubangijinku Allah masoyinku ya ce ud'uni astajib kum, ku yi min addu'a sai in karɓa muku Allah na shila, Allah na kira Allah na bada umurni ina mai addu'a in karɓa. yanzu da za a samu wani alhaji wanda yake da kuɗi masu yawa sai ya zo a nan ni buza sai ya samu wuri kamar irin wannan masallaci sai ya zauna sai ce a je a yi shela duk mai bukata ya zo ya same shi zai bashi duk mai bukatar naira hamsin da naira goma da naira ishirin da naira ɗari da naira dubu da miliyan ɗaya da biliyan ɗaya duk mai bukata ya zo ya faɗa masa zai bashi don Allah kana ganin duk wanda labari ya kai gari shi bai zuwa kaga zai zo kenan ko zaka ga wurin ya cika ti an ko wani ya zo ya ce gumi yake bukata ya ce gashi nan dauka wani ya ce gero ya ce gashi nan dauka wani ya ce kuɗi a ce gashi nan dauka wani ya ce mulki a ce gashi nan an baka wani ya ce kai duni duka duk ina so a bani mulki a bani kuɗi a bani gero a bani shinkafa a bani a bani a ce duk dauka an baka don Allah eh, garin ba zai ci wa za a bari bai zo ba to amma yanzu ga Allah na cewa ku yi addu'a mutane ba sa addu'a ku yi addu'a mutane ba sa addu'a ga rashin tsaro yana addabar mu ba ma samun lokaci mu je mu yi addu'a ga talauci yana addabar mu ba ma zuwa mu je mu yi addu'a ga matsaloli sun addabe mu ba ma addu'a a kullum dai in ka ga wani matsala ta taso sai dai da waya ce a kira yan sanda yan sanda ka iya kawo ma zaman lafiya a kira sojoji sojoji ke iyawa wake iya kawo zaman lafiya Allah duk abin da za ku yi wallahi ku koma ma Allah mu tuba ma Allah mu yi addu'a amma addu'a tana da haƙura addu'a tana da sharuɗa addu'a tana da ka'idodi mu cika wa'annan ka'idodi mu yi addu'a Allah zai karbe mu Allah zai karba mana wa'annan addu'o'in kuma za mu samu cin nasara babban musiba babban bala'i mutane na fadawa cikin bala'i mutane na shiga cikin matsaloli sai ka ga ba a addu'a ga Allah wani lokaci ma ba wai ba a addu'a ga Allah ba a'a ga wani ma ake addu'a ba ma Allah ba wani ake kira wani yana can yana kiran magiro wani yana can yana kiran sahi ne wani yana can yana kiran shehu ne wani yana can yana kiran wali ne wani mala'iku yake kira wani aljani yake kira maimakon a kira Allah wani na can gaban kabari fa yana kira wani ba kabari ba wani hoto ya sa gaba yana addu'a yana kira hoto hoto ya kawo mai agaji wannan shine Allah ke ƙara hushi da mu yana ƙara tsunduma mu cikin bala'i ya Allah ka kare mu Allah na cewa ku yi addu'a kuna kiyawa Allah na cewa ku zo in baku kuna kiyawa wannan shi yasa Allah ke hushi da mu Allah ka kare mu shi yasa Allah ke cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati wayanda ke girman kai daga yi ibada ita ce addu'a don kasancewa addu'a ibada ce wanda ke girman kai game da wannan addu'a da nake cewa a zo ayi ana kiyawa sai da khuluna jahannama dakhirina wallahi sai na sa su wutar jahannama kaskantattu walakantattu a ran tashin kiyama ba sun fada matsala a nan duniya saboda ba su addu'a ran tashin kiyama kuma za su shiga wutar jahannama ya Allah ka kare mu na'am الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر أكثر الناس لا يشكرون الله الذي جعل لكم الليل Allah shi ne wanda ya sanya muku dare wannan nima ce gare ku ai muku dare kuna cikin aiki sai dare yayi sai ku je ku kwanta ga mu yanzu muna cikin azumi ga yunwa ga kishirwa ga kasala muna yanzu yanzu rana ake dibawa me ake bukata ta fadi yanzu sai Allah ce rana tsayanan awa daya awa biyu muna kallo ranar nan akwai matsala ko ba matsala to ashe rahamar Allah ne dirin ya zo muna Allahu allazi ja'ala lakumul laila Allah ya sanya muku dare litaskunu fihi don ku samu natsuwa ku je ku kwanta ku huta wan nahara mafsira kuma ya sanya muku rana mai haske yadda za ku samu dama ku fito ku je ku nemo arziki ku fito ku je ku yi harakokin ku na rayuwa wannan ma ni'ima ce arziki ne da Allah ya sanya muku dare gaba ɗaya, to da ba za ku samu wannan damar ba inna allaha lazu fadlin ala nasi lalle Allah mai falala ne bai yawa ga mutane walakin na aksarar nasi la yashkurun sai dai mafi yawa mutane ba sa godiya ga Allah Allah ya yi muku dare ba ku godiya ga Allah Allah ya yi muku rana ba ku godiya ga Allah Allah ya ce ku zo ku yi min addu'a ku roke ni in biya muku ba ku godiya ga Allah wani ya roka Allah ya biya mai kuma yake godewa Allah wani ma bai ko roka ba Allah ya hangi bukatarsa yake bari dai in biya mai haka ko bai addu'an ba sai biya ma bukata kuma hakan baka godiya ga Allah walakin aktsaran nasi la yashkurun wannan shine dabi'a mafi yawan mutane ba sa godiya ga Allah ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون Allah sake dawowa da har yanzu na jaddada mana matsayinsa zalikumullah wannan fa shine Allah mai cewa ku roke shi wannan fa ne Allah da ya sanya muku dare ya sanya muku yini rabbukum fa shine ubangijinku kuma khaliqu kulli shay'in malikin dukkan komai la ilaha illa huwa ba wanda ake bautawa da cancanta an ba shi ba duk wanda aka bauta ma bai cancance ibadar ba shirme ne akai fa anna tu'fakun don me ake kawar da ku daga Allah kuna daukar wani wanda ba Allah ba ku rike ku saki Allah me yasa kuke haka a matsayin ku na bayin Allah كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهدون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهدون hakan ne ake kawar da wa'annan da ke jayayya da ayoyin Allah dukkan wani mai kiyayya da ayoyin Allah wanda za a faɗa ma ayoyin Allah tsaya jayayya haka shi ma yake ana kawar da shi daga hanyoyin Allah ga hanya ta gaskiya ta Allah ga hanya ta gaskiya ta musulunci amma kuma sai kaga yana kaucewa bai gane ba sai kaga kamar ya gane kamar ya gane sai kuma ya haura daji kamar ya gane ya gane sai kawai ya kwaso bid'a kamar ya gane ya gane sai kawai ya dauko shirka kamar ya gane ya gane sai kawai ya saki sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to dukkan mai jayayya da ayoyin Allah haka zaka same shi mai jayayya da ayoyin Allah الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين wannan fa Allah har yanzu da ake gaya muku matsayinsa da ke kiran ku zuwa ga ku bauta masa ku kadaita shi da ibada shine wannan fada jalalakumul arba qararan ya sanya muku ya sanya kasa ya sanya muku kasa eh, eh, kararan wurin tabbata wurin zama a doron kasar a bina'an ita kuma sama ya sanya ta gini ga kasa shimfide ta zauna ba ta girgizawa kuna iya rayuwa akan ta ku yi noma ku yi shuka ku kwanta ku yi gina ku yi menene duka a doron kasa kuma ga sama ita ko ta zo ta yi muku ruhi wa sawwarakum fa asana suwarakum ya suranta ku ya kyautata surarku. yayi ku sura mafi kyau ku diba cikin halittun Allah akwai mai tafiya a jan gindinsa akwai mai tafiya a duke ku dibi wani yadda yake tafiya ku dibi wani yadda yake rayuwa amma ku gashi an muku sura mai kyau kafahu da kyau kunnuwa da kyau kai da kyau ciki da kyau fuska da kyau duka Allah ya suranta ku yadda kuke so da Allah ya ga dama sai a yo ma huska baya sai a juya ma huska sai ta koma baya ko gane ka sai ya gudu inda Allah ya ga dama da sai ya dauko idon ka sai ya sa tsakiyar kai wannan kaga ka samu matsala ko baka samu matsala ba da Allah ya ga dama sai a yi ma bindi kowa bai da bindi kai da da bindi cikin mutane baya don Allah akwai matsala ko ba matsala to amma sai Allah ya yi ka daidai yadda kowa yake ya kyautata surarka godewa Allah da Allah yayi ma wannan surar da ya suranta ka zalikumullahu wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya azurta ku da kayan jin daɗi ga abinci ga abin sha ga iska ku shaƙa wannan duka abin jin daɗi ne wanda ke taimaka muku a wajen rayuwarku rayuwarku ta inganta duka Allah ne ya kawo muku wannan kai zalikumullahu rabbukum fa wannan fa shine ubangijin ku mai muku wa'annan ababen da ake lissahawa ɗaya bayan ɗaya wanda ba a ma iya lissahawa fa tabarakallahu rabbul alamin kuma lalle ne Allah ya girma Allah ya ɗaukaka ubangijin halitta wanda ke yi muku wannan wanda ya kamata ku bauta ma wanda ke kiran ku zuwa ga ibada wanda ke kiran ku zuwa ku kira shi ku bauta masa shi kadai wannan Allah babba ne Allah ya girma kuma shine ubangijin halitta ma gaba daya هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين huwal هو الحي الله شيني رايين وان داكي شي واكو بوتاوا duk wanda kaga yana ana bautawa ba rayayye ne ba ko da ya rayu yanzu an yi zaman babu shi kuma za a kai lokacin da kuma babu shi saboda ka Allah shine alhayyu alladhi la yamut rayayyen da baya mutuwa har abada bai taba mutuwa ba da dai akwai shi kuma har abada akwai shi la ilaha illa huwa ba wanda ake bautawa da cancanta an ba shi ba saboda ka fada'uhu ku bauta masa ku kira shi ku yi addu'a zuwa gare shi mukhlisina lahu dina kuna masu tsalkake ibada kuna masu tsalkake addini zuwa gare shi dan ka san cewa addu'a ibada ce addu'a addini ne alhamdulillahi rabbil alamin lalle Allah ya girma Allah abun yabo ne Allah abun yabo ne godiya da yabo ya tabbatar ma Allah wanda yake shine ubangijin halitta mun gode wa Allah da muka da muka gane Allah shine rayayye Allah shine abun bautawa Allah shine abun kaɗaitawa da ibada Allah shi ke da addini Allah mun gode maka da muka gane haka alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya tabbatar ma Allah ubangijin halitta قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت وأمرت أن أسلم لرب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين منذ الله صلى الله عليه وسلم قيام دنيا قل إني نهيت ني متينا النبي الله أهنا من أن أعبد الذين تدعون من دون الله إن بوتا ما وإن نندكوكي بوتا ما وإن دبا الله بكوهي duk kiman duk kiman duk girman su duk darajar su Allah ne ya hana mini in bauta musu lamma ja'ani albayyinatu lokacin da hujjoji suka zo mini hujjoji gamsassu sun zo mini cewa ba a bautan su hujjoji gamsassu sun zo mini cewa ba a bautan ma kowa in ba Allah ba kuma wayannan hujjojin sun zo mini ne min rabbi daga wajen ubangiji na kuma wa umirtu an umurce ni ni manzon Allah an uslima li rabbil alamin in mika wuya ta zuwa ga Allah ubangijin halitta in bauta masa shi kadai in miƙa wuya ta zuwa gare shi in cewa ne abun bauta wannan umarni ne wanda aka ba manzo Allah kuma mu ma an ba mu wannan umarni an hana muna mu bauta ma kowa wanda ba Allah ba an ba mu umurni mu bauta ma Allah shi kadai mu miƙa wuya zuwa ga Allah ka الله كبام إيكم بوتر الله شيء كده كنيسان تامو دك بوتان وني وان دبا ba. با هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا نعم ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ألم فدأكي سنك سني كبوتا واكبيشي هو الذي خلقكم من تراب shine wanda ya halice ku daga turda asalin kakanku annabi adamu daga ƙasa aka yi shi summa min nutfa sannan daga ba kuma ku kuma aka yi ku daga digon mani duk wanda ka gani yana rayuwa a doron duniya digon maniyi babansa ne summa min alaka sannan daga digon wato daga gudun jini digon mani ne ya haɗu da ruwan maniyi na uwarka daga nan sai koma mi sai koma digo sai koma jini summa yukhrijukum iflan daga nan kuma za kwana a tashi za ku fito duniya kuna yan ƙananan jarirai summa litablugu ashuddakum daga nan kuna ƙananan jarirai ba ku da ƙarfi jikinku ba ƙarfi ba ku da ƙarfin hankali ba ku da ƙarfin jiki kuma daga baya kuma sai ku kai kuma a shudda ku mafi ƙarfi lokacin da kwakwalwarka ta yi ƙarfi lokacin da jikinka yi ƙarfi sun malita nushi shuyukhan kuma daga nan sai ku yi bas sai ku dawo kuma tsohi daga nan kuma shi kenan an fara tahowa ana yowa ribas ana tahowa kasa kasa kasa kasa har ga kasa wa minkum man yutawaffa min qablu cikin ku akwai wanda Allah ma zai karbi rayuwa ta tun bai ga tsohon ba Gani tsohon ma arziki ne wani wallahi ko tsohon bai kaiwa kuma ya je ya mutu shikenan an gama wali tablugu ajalan musamma kuma don ku kai lokacin da aka riga aka ɗiba muku cewa ga lokacin da zaka mutuwa sai lokacin yayi rayuwar da ka ga muna yi kowa na jiran nashi lokaci ne da lokacin yayi kuma tafiya zai ba makawa wala allakum taqilun ko za ku yi hankali ku gane cewa wannan da yayi ku daga turda daga digon matini daga sarin jini kuka dawo ɗan kananan yara kuka kama wayo kun kai girma kuka yi karfi har karfin ku ya kai karshe kuka sake yowa ribas kuka dawo har kuka kawo wannan matsayin wannan ya kamata ku san da cewa lalle akwai Allah kenan ya zama hankalin ku ya nuna muku akwai Allah da ake bautawa kuma ku bauta mu Allah shi kadai wannan fa don masu hankali su kara hankali ne na'am huwa alladhi yuhyi wa yumit فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت الله شيكي كشيوا الله شيكي رايوا فإذا قضى أمرا إذا الله يزرتر دا الأمر يتي غا أبون دا زي ساميك كو غا أبون دا ذاك ساما فإنما يقول له كن فيكون Allah zai ce ma wannan abun kasance ne kawai sai ya kasance ba abu ne mai wahala ba ana bukatar ka rayu sai a ce ka rayu ana buƙatar ka mutu sai a ce kun sai ka mutu ana bukatar arziki gare ka sai a ce kun ana buƙatar talauci sai a ce kun ana buƙatar rashin lafiya sai a ce kun ana buƙatar ilimi sai a ce kun ana kai duk abin da ake buƙata gare ka ko abin da ake buƙata ma ga duniyar ma gaba daya sai a ce masa kun yanzu ka tsaro ya addabe mu ya buwaye mu an kasa ba mu tsaro a ƙauyuka suna tashi an talauta mu an kwace mu na dukiya an kashe mu an yi mi an yi mi dukkan wasu masu fada a fada masu fada a jiya sun yi magana sun yi magana amma har yanzu an samu zaman lafiyan koko ba samu ba ba samu ba idan Allah ya tashi kawo muna kun kawai zai cewa sai ka kawai kowa ya zauna lafiya ina bata an gano innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun kuma fa yakunu ya Allah kawo muna zaman lafiya ya Allah ka wadata mu ya Allah ka raba mu da tashin hankali ya Allah ka ba mu tauhidi da biyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya ce a gaba ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الله ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون yanzu kai baka ga wa'annan da ke jayayya dai da ayoyin Allah ba a faɗa su karyata a karanta su ce ba daidai ne ba a ce ba ba gaskiya ne ba di ba maka gani an na yi surafuna ya ake juya su game da ayoyin Allah sai ka ga mutum kamar malami Allah kamar ya gane kamar ya yarda da Qur'ani amma kana karanta mai aya da ta saba ma ra'ayinsa ko masabarsa ko dariƙarsa sai ka kawai yayi watsi da wannan aya ko sa ma sai ka ga yaƙiya alamar kenan akwai wauta akwai rashin hankali a cikin al'amarin nan ya kake ganin mutum kamar musulmi na ya yarda da Allah fa yake ya da yake ya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama amma kana kawo mai hadisi manzo Allah ne bai daidai da ra'ayi ne ba sai ce ƙarya ne kana kawo mai da ba daidai da ra'ayi ne ba sai ce ba daidai ne ba wannan fa iya kai abu akwai ban mamaki wallahi don daga nan zaka gani cewa shari'a ta Allah ce fa anna yusrafun Allah yake الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا fasawfa ya'lamun wato mutane suna da ban mamaki Wai na mutanen da ke kauce ma ayoyin Allah ga su da hankali kamar mutane kammalallu amma ga su sun ki ayoyin Allah akwai ban mamaki in baka gane su ba ga ƙara siffanta masu allazina kazzabu bil kitabi sune wayanda suka karyata alqur'ani Allah wa bima arsalna bihi rusulana kuma suka karyata manzanni Allah suka karyata littafi Allah da sunnan manzon Allah Allah ce kyale su fa sawfa yalamuna za su san matsayin su yaushe za su sani Allah idil aghlalu fi a'laqihim was-salasil yushabun في الهميم sun mafi النار jarun. za su gane littafin Allah ba abun karyatawa ba ne za su gane hadisan manzo Allah ba abun karyatawa ne ba yaushe izil aglalu fi naqihim lokacin da za a ɗauko kokomai a sa a wuyansu zabda za a ɗaure su wasalasilu da sarƙoƙi ga kukummai ga sarƙoƙi na an ɗaure su ana jan su da wa'innan sarƙoƙin a cikin mai fil hamimi cikin ruwan zafi cikin wutar jahannama summa nari yus jarun sannan a je a kone su a cikin wuta a ka jawo su kiri a je a kaɗa cikin wutar jahannama a ƙone su wannan lokacin za su gane cewa littafi Allah ba abun karyatawa ne ba sunnan manzo Allah ba abun wasa ne ba ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ثم قيل لهم سنة ذاك جي أنشي مسو أينما كنتم تشركون انا شركة دكوكي انا وإن دكوكي شركة دسو أنشي كم لتاين الله كن كيا أنشي كم سنة منزو الله كن كيا yanzu ga mare mari an sa muku ga sarkoki an jawo ku ga ku an kawo ku cikin wuta an kada yanzu ina gumakan naku da kuka ce za su agaje ku ina masu ceton naku ina wa'anda za su kai ku aljannan ba mu gane su ba ina suke wa'anda kuke kira min lahi wanda ba Allah ba kun saki Allah ku nike su to ina suke qalu zaka ji hmm wallahi ballo anna sun face muna wallahi ba mu gane su ba ni dai na ba ko ina ban gane su ba kai bal lam kunna da min qablu shay'an kai kowa ma ba mu kira ba ba mu kasance muna kiran kowa ba nan malamai suka yi magana guda biyu magana ta farko suka ce abinda suke nuhi da cewa ba su kira kowa ba suna nuhin wa'annan da suka rike ashe ba su rike kowa ba banza sun ka rike washe banza sun ka rike ina wa'annan da kuka rike kuka ce suka ce an ka zo nan za su zaku aljanna hakuna mana alfahari kuke da aljanna kuke da kaza ina suke sai eh, wallahi ashe banza mun ka rike ashe ai banza mun ka rike ba mu magane su ba wallahi ashe banza ta kaga wannan shine lamna kunna da umin qablu shay'an ma ashe ba mu kira komai fasara da farko kenan fasara ta bi kuma suka ce abinda suke cewa wato suna son su musanta cewa sun rike su ta ce wallahi ban bauta ma kowa mukan mukan kowa ba mu bauta ma, ban bauta ma Allah ba ban bauta ma kowa ba to ka samu matsala kuma <laughs> sai Allah ka kare mu na'am kazalika yudillu Allahu kafirina haka Allah ke batar da arna sun yi abu su ce ba su yi ba sun rike wani wanda ba Allah ba sun zo yanzu wannan da suka rike ya bace musu kuma gashi da yanzu su da kansu sun yi da cewa ashe banza suka rike wofi suka rike ba su rike kowa ba na'am ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون dalilin da yasa kuka tsinci kanku cikin halin da kuke saboda kuna duniya kuna takama da alfahari da farin ciki da annashawa kuna masha'a fil ardi a doron kasa digairil haki kuma ba tare da kuna rike da gaskiya ba kuna zuwa kuna masha'a kuna kaskanta wanda kuka dama ku girma wanda kuka dama kun rike karya kun saki gaskiya wa ma kuntum tamrahuna kuma saboda wato almarahun da kuke yi takama da sassaka da girman kan da kuke yi wannan shi ya muku shiga wannan wuta ya Allah ka kare mu ga umarni za a ba su udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin to kaga wannan duk lokacin da ake musu wannan magana tun ma ba su shiga wutar bane an riga an sa musu sarka an sa musu kukumai an jawo su kiri za a kada wuta sai a musu nan maganganun a ce kai ina wanda ku za su kai ku aljannan akwai kaskanci da wulakanci an yi mai kokomi an jawo shi rike keke keke za a kada wuta ga wuta yana kallo kami a kada a ce kai ina wanda zai kai ka aljanna ce wallahi ashe ƙarya ta aka yi muna a ce ina suke kai wallahi ma wala ku ashe banza mun kari ke ina suke kai ba mu ba bauta musu ba mu ba bauta ma kowa ba wai don a suke shi a ce to je shi aljanna suna baka bauta ma kowa ba to an kare sace to yanzu kan shi kenan an kare musu wannan duka a ce to dama abun da ya sa muka yi muku haka wannan izgilancin da kaga muna muku da wutan nan da za mu kada ku ciki a hali yanzu da wannan daurin da kuka ga an daure ko wannan girman kai ne da kuka kama yi a doron duniya wannan kin gaskiya ne da kuka yi a doron duniya kin Allah da kuka ki a doron duniya kin hadisan manzo Allah kin ayoyi alqur'ani da kuka ki a shi yasa saurakai yanzu kan magana guda ce udkhulu abwaab jahannama ku shiga kohohin wutar jahannama khalidina fiha in kun shiga ba a fita kuma har abada fa bi isa masa wal mutakabbirina tir da makoman masu girman kai wa'anda ba sa biyar Allah ba sa biyar manzo Allah masu kin Allah masu kin manzo Allah wannan makomar tasu ta yi muni da ita Allah shi kare mu da irin wannan makomar. Fasbir inna wa'dallahi haqqo fa فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون من الله صلى الله عليه وسلم كان كرا زواج دين الله كان يمسو غرغدي سنا كافر كيوا كان لالبوا سنا كتشيوا كان كان كمتوسو سنا صنشيوا فاصبر إيه قري إن وعد الله حق alkawalin Allah gaskiya ne Allah zai taimaka maka Allah zai yi maganin su za a sa su wuta in masu imani ba kamar yadda kai da wanda suka bi ka za ku shiga aljanna fa in ma nuriyannaka babu alladhina idhum ko ma mu nuna maka wani daga cikin alkawalin da muka yi musu na azaba tun nan duniya mu dan dandana musu aw na naka ko mu karɓi rayuwarka ba tare da kaga azabar da za mu yi musu ba a nan duniya to karshen al'amari dai fa ilaina yurja'una za su dawo zuwa gare mu ko ma ai musu azaba nan gaban ka kaga ai musu dan dan dobo ka dan dan dan dana musu taba kalasa kami aje lahira ai musu na gama gari kenan ko kuma a'a wannan ma na duniyar da muka yi niyyar mu yi musu sai mu fasa ba mu yi musu ba amma lahira kan tabbas confirm sai ai musu wannan azaba idan ba su tuba ba ya Allah ka kare mu da kafirci da arna da kuma aiki irin na kafirci Allah ka ba mu ikon biyan littafi Allah da sunnan manzon Allah Allah ka kara muna son Allah da son manzon Allah Allah ka kara muna tauhidi ka raba mu da bid'a da shirka Allah ka tabbatar da mu bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan zamu tsayawa insha Allah gobe da yarda Allah zamu dora inda muka aje wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk